to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a cikin shirinmu na filin zaɓin sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Kamariya matar Alhaji rori likita fage kasuwar mata Kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da hajiya sa'a matar alhaji abdulmuɗallabi masallacin murtala da hajiya maryam ahmad wali da hajiya rahama haidu fage da hajiya balaraba fage a birnin makka saudi arabia sai fatima binta shugaba sani ɗan kaka mai fanta da hajara nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da Lami Habu Jamo mai shayi tashar kuka da yara odita falalu mai farar ƙasa Zaria sai matan Alhaji Umaru baban yara NTC bichi da Habiba Ibrahim wada Tumau Printing Press da Wakin Tofa sai Hajiya Rashida da Bilkisu matan Alhaji Ali elvis na Malam Mai trader a ƙarshe ta ce tana gaida mai gidanta Alhaji Abarori likita kasuwar mata fage Kano da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya kamariya abarori likita kasuwar mata fage kano kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen alhaji gambaringin sabon garin gashuwa jihar Yobe ya kuma buƙaci da a gaida masa da matarsa madan Zainabu Abu Alhaji Gambo sai Alhaji Hamisu mai kayan miya sabon gari da Alhaji Habu makanikin mota lange-lange da Bala Ismaila na Alhaji Awwalu Tabako sai Aminu dan Malam Direba da Miss Yabi da Ummi 'ya'yan Malam Mustapha da kuma malam malam mai zanen hula gololo sai mai martaba mai bade alhaji abubakar mai bade da kuma alhaji yahaya dan gimba da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji ringin sabon garin gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen masu sauraronmu wato Habibu mai banda matsango azare da Alhaji Salisu mai nari mai kaza gwalolo sun kuma buƙaci da a gaida musu da dogo baɗewa mai kama saniya garin gurami. sai Mustapha da Malam Abba 'ya'yan shugaba Malam Malam mai zanen hula gwalolo. Suna kuma gaida Alhaji Sule mai buga botin lodiyo da Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da Musa likitan taburma dumbulawa. Sai kole dan union ya wuri da abba mai shayi bakin kwaltaja kusko sai alhaji ado manaja ap tashar mota a zare da garba aliyu raba tangaza sokoto da ɗan asabe yaro mota guzun bana sai aminame mai shinkafa sabon garin guba sannan a ƙarshe suka ce a gaida musu da ɗan liti mai gyaran rediyo guzun bana da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne habibu mai banda matsango a zare da alhaji salisu ɗan mai nari mai kaza gwalolo an sauraro ku ji faifan farko a cikin shirin namu wata rana ta ta daga birnin da baki na ba ta wari dai bar ni kaka ta biyu in ta tashi ba kwa bar ai sai mun gama da birnin abzin Lallan sabon kai kaɗan mun huta gidan bataliya aka ba mu ta so sallah sami sallah dai dan yari muri kan sarki saboda shi yasa nake cewa ina adam halal mijin alhaji ya falmata kago baban ato ya kula saban kai kadan muda na sani kai kurare ranan kwanan maza abir yari mai ruwa a bayan daki garin ta ke to ta yi mugun lodi Filin zaɓi kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam malam mai kifi PRP gama Kano da malam malam mai kanan kafin Hausa da malam malam mai bako bajoga sai malam malam mai wanki da guga Sara da malam malam mai katin zaɓe tsangarwa. sai malam malam mai zanen allo tilakko da malam malam direban fijo hadeja da malam malam direban tuwai malumawa da kuma malam malam direban dangwashira sai malam malam mai agogo lodiyo kano a ƙarshe ya ce yana gaida malam malam mai tireda sabaguwa da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gololo jihar Bauchi tarayyar Najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Hauwa Sanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina ta kuma buƙaci da a gaida mata da ɗiyarta Fatima Sanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina sai Fatima Habibu Ibrahim Central Market Katsina da Fatima Sa'ade Sa'idu Daura da Fatima Hakilu Zamani Almajira Malam Faci Katsina sai Fatima Jamilu Jala Katsina da Aisha Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Amina Hamza ƙofar Ƙaura Katsina, sai Hadiza matar mai kayan miya Gombe da kuma Zainab Sama'ila sabuwar unguwa Katsina da asiya kabir sabuwar unguwa katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hawa unsanin shaga ƙofar ƙaura katsina tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen abba muhammad nuhu a jihar kano tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaban sashen hausa na gidan rediyon kasar sai malam sanusi sai malam murtala sai kuma fatima lui ya ce kai yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin a birnin beijing da kuma wajen kasar sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine abba muhammad nuhu jihar kano tarayyar najeriya an sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin 없다 sannan kwanan kwanan masa garin darbizo a kasa na yi kurare da kaji garin da gwamna ya aje soja na yi da kamar wani sarki ko da bindiga abin shi sojoji to madalla filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sun na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun hassan muhammad binanci wanda ke unguwar magajin gari a jihar sokoto tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da abdul tiok K7 Sokoto da Yahuza Tahir Goza da Badamasi Shehu Rinjin Sambo Sokoto sai mai nasara nasarawa funtuwa da Bashir Muktar Yusuf Zaria sai wakilin Rima Talabijin Ibrahim Ladan Sokoto da Bello Dinawa kala-kala nasiha kwara. Daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan gidan rediyon Rima FM da kuma gidan rediyon ƙasar Sin wato sashin Hausa. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine hassan muhammad binanci unguwar magajin gari jihar sokoto tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo daga wajen habu makaniki wato injiniya lange-lange a sabon garin gashuwa jihar yobe ya kuma buƙaci da a gaida masadda madan ailo da madan aishatu dukkaninsu matan alhaji gambo ringin pro market garin gashuwa sai kuma yana gaida matarsa madan zainabu abu gamburu sai yaransa baba makaniki moto da umaru direba yusufan da kuma guro makaniki yana gaida audu makaniki da mr digo mai wankin mota sai sadi daraktan gov a yusufari da kuma aminu dan malam direban moto bade a ƙarshe ya ce yana gaida alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa dukkansu a jihar yobe tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su shine habu makanikin mota injiniya lange-lange sabon garin gashuwa an sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin daga mai jakura Allah mai hana karya dan kasuwa kamar wani sarki sai ka ce dan mutan tasawa tasau ta gaban ta Allah gaba na karɓo shi ne daga wajen Ummi Khadija da Hajara da Sa'adatu 'ya'yan Alhaji rori likita fage layin kasuwar mata Kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da hajiya maryam ahmad wali da hajiya sa'a matar abdulmuɗallabi masallacin murtala da hajiya balaraba fage a makka saudi arabia da hajiya rahana haido fage da odita falalu mai farar ƙasa zaria da nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da shugaba sani ɗan kaka mai fanta da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako bacirawa sai mai kuɗin alkalin rigima sheshe da ibrahim wadaburin tomo printing press fage kano sai kuma alhaji bala harkalla turakin lambu mai atamfa kantin kwari da kuma alhaji ali elvis na malam trader kofar wambai dukkaninsu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya masu gaishe su sune ummi khadija da hajara da sa'adatu 'ya'yan alhaji abarori likita fage layin kasuwar mata kano Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Isa Lawan Girgir da kuma Umar Forever Gashuwa. Har ila yau yana gaida Adamu Aliyu Ungulde da Comrade Bala Usman Karasuwa da Isa Mai Kati Gashuwa. da Garba na Kolo a Jaura da Adam A. Adam Gashuwa da Abubakar Yahaya Gaidam da Aminu Ɗan Kaduna Amanawa da Aminu Alhaji Bukari da Koro da Hassan Muhammad Binanci da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usaini Dangote Karasuwa wato shugaban muryar talaka na ƙaramar hukumar Karasuwa. a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Bala Usman Karasuwa. Wanda kuma ya buƙaci da a gaida masa da Yusuf Muhammad Gagarawa da Naziru Abubakar Sabo Gashi wato Gusau da Sadiq Idris Katsina da Abubakar Yahaya Gaidam da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Adada Murtala Fulka sai Usman Ibn Affan da Maturu da Suleimanu wato Sumole Unguru da Musa ya Unguru da Adam A. Adam Gashuwa da kuma Shamaki Ubala Gashuwa. Forever wato yana gaida kuma Umar Forever Gashuwa da Balawan Zangon Kanwa Gashuwa da Sale Shahada Damban. A ƙarshe ya ce a gaida mishi da Yusuf Babaji Jalam da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Comrade Bala Usman Karasuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. An sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Dalla ina fatan kuna sauraron wannan shiri na zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin a jihar Sokoto ya kuma bukaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Alhaji Bello mai jihadi kwanni jihar Sokoto da Idrisu mai rahusar gado da Kabit kofar katako Sokoto sai Muhammadu Ɗanladi Gwaron Yori ma rediyo Sokoto da PRO Aliyu Yakubu Gobir sabon birni da dr bello danjuma mai magani yar akija sokoto da alhaji bello yaro kwai girabshi sai murtala ga gado minana ta sokoto da malam malam mai zanen hula gololo jihar bauchi a ƙarshe ya ce yana gaida baba sani mai na'ura umara da kuma malam mamuda argungu jihar kebbi tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Muhammad Maina shugaban New World CRI Listeners Club a jihar Jigawa tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Ibrahim mai karfe da ke Gumel da kuma Rabi'u mai walda da ke Gumel da yaransa Jammai mai walda da ke Gumel da kuma Malam Umar Bakanike shi ma a garin Gumel. Yana gaida Nura yaron Rabi'u mai walda da ke Gumel da kuma Salmanu da Amar su a garin Gumel. sannan ya ce a gaida masa da ya'u muhammad gumel da abokinsa Abdul Samad gumel da kamal ado gumel da sadiq abbas gumel da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya mai gaishe su shine shugaba yahaya muhammad maina na new world cri listeners club jihar jigawa tarayyar najeriya kati na gaba a shirin wanda da shine zan kammala filin namu na zaɓi sonka a yau na karɓo shi ne daga hannun shamsuddini post office garin gumel jihar jigawa ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba yahaya muhammad maina da malam abubakar post office gumel da badaru abubakar gwamnan jihar jigawa da malam ishak kano yan kaba da malam ibrahim yana kuma gaida jamilu mai kayan mashin da nura bakaniken mashin Yana gaida Fatima Lui mai amsa wasiƙun masu sauraro, sannan yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Shamsuddin post Office a garin Gumel, jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. da gaisuwa da fatan alheri na Shamsuddin Post Office na garin Gumel muka kammala shirin namu na yau kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni kuma fatima inuwa jibrin da na karanto nake fata za ku ci gaba da aiko mana da gaishe gaishen ku da fatan alheri wanda za mu karanta zuwa ga yan uwa da abokan arziki masoya a duk inda suke a fadin duniyan nan a ko da yaushe sashen hausa a shirye muke mu ji daga gare ku kafin nan zan ce allah ya ba mu alheri allahumma amin daga nan birnin beijing ما يتعرض من ايه shantu abin kiɗin yarbawa kalan gudan mutanen gana ai kiɗan kalaban labu ya amma balabari sun kwace balabari da birin tani rangin kuɗi da alhaji usman na kwarna tarabin garin dan duna ji kan duna mai kaki balagare dan wanda kuma ya ci kasuwa ya kaura Allah sa kwanciya hutu ce wata ran wa'ansu ne ba mu ne ba a yanzu sai Ibrahim sabon sarki duna mijin mai daki na aligar mashin gaba karen giya ba hadiya saki na aligar dan zuwa mai hana kaya dogo an gwamfati mai ba mu dukkan zamani mun wasa ka sai daga zago na ana an gwamfati ashe uban salamata salame

A gidan radio ko gidan tele na gwamnati kuna jin daɗi. Ba dan ku ba da dawa ya kai mu. Sun gyara mana yanzu hankali ya kwanta riga aro ta ta gidan an sace. A ƙasa na ya kurare da mamman nura. Masu kamara na birnin Nijar gaba ɗaya. Kun aikin kudan kun saba. O shekaran da ya zawa shugaban ƙasa na Faransa. ku da ya sara. A bar mutum aiki ne, kamar kai ne da aikin kana da magama lafiya da ikon Allah. Wannan tambarin direbobi ne, amma gami da yaren mota. Sai wanda zuciyarsa ta daure. A wani gudu akwai gudu sai mota. hankuri ba in ji maraya